وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون Allah mai tsarki shi kaɗai ne yake mallakar sammai da ƙasai kuma waɗanda suke a wurinsa na mala'iku ba sa girman kai cikin bautarsa kuma ba sa ƙosawa ko gajiyawa da bautarsa.